doka da majalisar wakilai ta amince da ita ya biyo bayan yawan koke-koke ne da matasa ke yi na cewa da shekarun ɗaukan aiki yana hana wasunsu gurabe musamman ma a ma'aikatan gwamnati duk da cewa suna da takardun shaidan karatu. Honorable Timotin, Ngolu Simon yana cikin 'ya'yan majalisar da suka amince da wannan dokar. Wannan dokar lokaci ya kai ne mu yi gyara a waɗansu abubuwan ba za mu dinga kallon waɗansu kawai matsalolin suna nan suna rufe mana idanunmu. Duk da haka ɗin wani ma za ka gan sai su boye a karkashin wannan abin sai su je su ɗauki mutanensu to kawo su a ba su aiki suna yi amma an samu wanda ba a san su ba sai a ce sai ka kai ka riga ka wuce shekaru kaza kaza da sauransu. Ka je shi kana so ka shiga soja da polis sai ka ji wani za a ce in ba ba kana da shekaru in ka riga ka wuce shekaru 25 ba za ka aure saboda me ai shekaru 25 din wani ma bai ko su kamar wanda ya mai shekaru 30 ko 35 ba saboda haka abin da ya sa jama'a eh, eh, eh, majalisa suka tadda wannan abin da zafi zafi a wannan lokacin kenan saboda yanayin abubuwan sun yawa ne mun samu matsaloli da yawa irin wannan abu ga mutane da yawa suna zama ba aiki kuma suna nan a shirye suna nan da kafin su da takardun su su yi shi yasa wani lokaci sai su saka wani ya je karya da takardun shi aje kuma ana hukunta shi Fatima Ahmed Musa tana cikin matasa da suka kammala karatun digiri kuma ta kwashi shekaru ta samu aikin yi ba ga abin da take cewa a game da wannan dokar. Gaskiya na ji daɗin wannan cire age limit ɗinnan da majalisa suka ɗau mataki a kai saboda dama ce yanzu muka samu mu matasa na mu ma mu nemi aiki a duk lokacin da muka tashi neman aiki ba za a dakatar da mu ba saboda shekarunmu bai kai ba ko kuma a ce daga shekara 25 zuwa 35 ko 25 zuwa 50 ko 45 ake nema ba yanzu za mu iya neman aiki daga shekara 25 din in har muddin ka gama makaranta ka graduating mu ma mu zama ɗaya daga cikin mutane a duniya ko ƙasashe a duniya da ake alfahari da su gaskiya na ji daɗin wannan mataki Allah da ya saka da alkhairi. To sai dai a wani bangare sanata Ahmad Babba Kaita ya ce wannan doka ta saba wa hankali domin ta ci karo da abubuwa da dama. Abin da ba su yi tunani ba nici ne akwai wuraren da ake ɗauka aiki wanda za a ce daga shekara 45 zuwa 50 ko kuma zuwa 60. To ya za su yi da wannan? sai su ce sai an ɗauki ɗan shekara 27 wannan bai yi daidai ba kana in ma wannan dokar za ta iya tasiri to za ta yi tasiri ne kawai kan ma'aikatan gwamnati tarayya kila da na jihohi amma ba ka ɗaukan mai kamfani na shi wanda ya kirkiro abin shi don kasuwanci ka ɗora mai irin waɗannan dokai. Abin jira a gani shine tasirin da wannan doka za ta yi idan shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kanta domin kuwa ofishin ƙididdiga ta ƙasa ta ce kashi sittin da ɗaya da shida cikin ɗari na matasa ba su da aiki a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.